ci gaba addu'a wato addu'a wato kiran mutane ilal mahafazati zuwa ga tsarewa ala salati fajari da sallar asuba wal isha'i da sallar isha'i fi jama'a a cikin jami'i fil marad al akhiri a cikin rashin lahiya na ƙarshe wato so ake yi mutum ya zama wato mai kulawa shi ya kan yi da a kira mutane wato so ake mutum ya zama mai kulawa da sallar jami sallar asuba da sallar ishayi waɗanda ba mai iya tsare su sai mutunan kirki zuwa jam'i da sallar asuba da sallar ishayi ba mai iya tsare waɗanda sai mutunan kirki duk wani mugu ba zai iya tsare su da shawo ba saboda rahamarka allah ka samu cikin mutanen kirki rawa ibn abi shayba ibn abi shayba ya ruwaito an ibn abi laila daga ibn abi laila an abi darda daga abu darda رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه ياتي تكين رشي الله ياتي mutu ciki. تكي أبو الدرداء مشهور صحاب إنما ذا صلى الله عليه وسلم يوان عبادنا yana da rashin lahiya kuma rashin lahiya ya yi tsanani ya yi kusa mutuwa sai ya ce ala ku saurara a hamiluni ku ɗauke ni ku kai ni masallaci ba sai suka ɗaukai fa aka rajuwa sun ka fitar da shi da gida falamma sami'u faƙala sai yace, ce isma'u wa ballego ma khalfakum ku saurara ku ji an hanya za masallaci da shi Yace, ku saurara wa ballego man khalfakum ku ida saƙo ga waɗanda a bayanku hafizu ala hataini salataini ku tsare waɗanda salloli guda biyu al-isha'i wa isha'i da asuba walau alamu na fihi ma inda kun san ladar da a cikinsu? la a ta yi da kun zo musu walawa bawan ko da rairahe na alama rafiƙin ko da rairahe na bisa ga damutsanku wa rakabikun da kuma goyonku ko da rairahe za ku yi hannuwa da goyo ya ce wallahi inda kun san ladarsu da ake ba su a gare su da ba wasa da suwa ba abu darda ake nan radiyallahu anhu Allah ya haskaka mai kabari ne Allah ya ni'imta shi cikin kabari ne to sai ihtimamu waliyul amri bi salati jama'a wato kulawa shugaban al'umma game da sallar jami'i domin a sallar jami'i ba ta samun ƙarfi idan shugaban al'umma bai goyi bayanta ba ba za ta yi ƙarfi ba sai shugaban al'umma ya goyi bayanta قال ثابت بن حجاج ya ce. حجاج ياتي خرج عمر بن الخطاب الى الصلاه عمر يا هيتو zuwa wajen sallah fasta qabalahu an sai mutane sun ka tarbe shi wa amara al-mu'adhdhin fa mutane sun tarbe sai ya umarci ladan yace kai iƙama. wato dama an yi kiran sallah ana na ana jiran liman sai liman ya taho. wa ƙala liman ya ce wallahi latan ta ziruli salatina ahada wallahi kada ku jira kowa ga sallanmu kada ku jira kowa ga sallanmu duk wani wanda za a jira idan jira ne ya sa a hita daga lokacin sallah ba ya zan la'asar ta kai magariba ba a yi la'asar ba sai da magariba ya ce wallahi kowa kada a jira irin wannan jira shi ya kan yi ga mu, kada a jira kowa ga sallanmu idan lokacin sallah ya yi to lokacin aka sallah ba a jiran kowa kama a zuru kunga tana da lokaci daga sadda rana ta yi zawali har zuwa abin nan karye hudu har zuwa karye hudu da minti takwas duka lokacin a zuru na makutari lokacin zuru na makutari a zuru yana karewa da karye hudu da minti takwas duk wanda ya yi ta sannan ya yi ta lokacin da aka so harkar lokacinta to wanda ya gaggauta ya yi ta bai kai tsakiyar lokaci ba ba shi da laihi amma dai an yi shi wayanda da zarar lokaci ya kaji suna ta kira wajajen karhe ɗai da ire su sallar su ta yi hin su an kai ga annabi ya ce khairul umuri yi kiyayya al'amurra tsakiya Da haka wanda zai zama ya yi alheri wanda zai kai tsakiya wajajen karhe biyu da mintoci to ya yi wanda ya karhe kai, ko da kowa ganin shi mai yawa wajen karhe ɗai yana ganin a ƙoƙari na ya kai annabi ya ce an yi shi amma sallah ta yi yana ya yi kwanda an ka yi shi yana yiwa in ya samu lada goma kai da kai wajen karhe biyu da wani abu ka samu lada hamsin ko da haka don yi abin da ya yi alheri in ji annabi shi ko ya yi abin da a halar gare shi duka duk cikin harkar lokaci na kuɗi illa kai tsakiyar farkon lokaci da annabi ka so a yi kai ka dada dawa manzan Allah rai wanda makaranta shi da karanta da da wanda da cewa da shi bai iya da sai yana eh, in ya ɗauki fassara wannan sai a ce mai cikin wani littafi yayi wa ga fassara sai ya toshe wa da annabi ya fassara ka ce mai ya shi bi annabi tun da shi annabi shi na ka bayanin a harkar lokacin daga kaza zuwa kaza to shi a harkar lokaci kana ce ya babu ruwanka da bayanin annabi ya tun da annabi harkon lokaci ya ce to sallah tana da lokaci biyu akwai harko akwai ƙarshe sai ya ce mai alwakatu bai na hazai ne in yana ganin bai yadda da abin harke dai online yi wato in mutum ba karatu shi ka yi ba tun da za ka ga yara kwata so za ka ga babu ruwa ne da hadisai shi ne kawai da an ce abin na na miha alheri a salatu li awwali shi ke na ya tsaya na aza ya kai da bullowa alheri ai da yin sallah da da wannan harko da suka nema mai shi dan bid'a na amma dai ba kahiri na ba dan bid'a dai na ba mun karanta da ku ba dan bid'a na don duwar an kai wata rana sai yayi lokaci bai shiga ba ga mana muna ganin suna sai an yi sallah sai an yi buɗe baki wata rana da ƙarshe a ce jama'a dan Allah koyi hankuri ga rana nan ai awwal waqati hanna suka suka fasara da kansu inda sun yi annabi suna yin wannan malam in dai ana karatu ku yi ta karatu in kun kai karatu kuma ku yi aiki mutane da kuka gani son rai ya musu yawa kuma kowane ɗan yaro ya tashi ya samu ɗan yara ne waɗanda ka yi mai hauka sai eh, waɗanda ka yi mai hauka hmm. to ku yi ƙoƙari ku dai ku tsaya ga karatu ku dai ku tsaya ga karatu in kun tsaya ga karatu babu shakka za ku yi nasara to shi dai umar ga yana falon ma kada salata wasu da umar ya gama sallata a kabala allah su sai ya dibo wajen mutane sun makala sun da ce ma ba la a kawami ya ta kallafo yaya labarin wasu mutane suna jinkiri ba su zuwa masallaci suna yin jinkiri ya ta kallafo bai ta kallafin a akaruna saboda jinkirin da suka sai wasu su ma su yi jinkiri wani ya tawo masallaci ya ga wasu sun yi jinkiri shi ma sai shi yi jinkiri sai bai taho ba da wuri-wuri wallahi da ƙar hamamtu an ursila ilaihim wallahi haƙiƙa na ne in aika musu wani fayarja'u fi a fayarja'u ya jiyar da su ciyo ga wuyansu, wato ya yi tabbugun wuyan nan nasu ya ba su kashin ciya sun mai ƙalu sannan a ce ya shaɗu salata bayan sun sha kashi a ce ku masallaci wannan kunga da umar na nan masu sallar gabakin garkar gidansu da masu sallah bakin shagunan da sun sha kashin tsaya kai kyau amma yanzu su haganin suka wai su an na kwarai ba ni tsanantawa shi kai ga su 'yan wuta wanda in akwai shari'a kashin tsaya za a ba su ku yi ta karatu ku yi ta aiki yau mutane ba aiki yadda mai su ba son suka yi abin da kawai za su birge mutane shi ɗaya a tunaninsu ni za su yi su birge mutane wakanar faruku ya tafaƙadun nasa fi salatin jama'a shi umar faruku yana binciken mutane ga sallar jami'i bincike yaka yi ga sallar jami'i faƙadirawa malikon an abi bakar bin suleiman ibn abi hasma ibn abi yaro ya ruwaito anna umar bin khattab radiyallahu anhu faqad sulaiman bin abi hasma lalle umar dan khattab ya diba masallaci an gama sallah sai bai ga wani abokinsu ba ana ce mai sulaiman bin abi hasma fi salati subhi ga sallah asuba bai yi mai uzuri ba ga sallah asuba ya diba bai gane ba wa umar bin khattab gada ila suki da umar ya ga bai gane ba sai ya hita da sahi zai na kasuwa shi umar wa maskanu suleiman bin bayna suki ah, wal masjid nabawi shi ko suleiman gida ne tsakanin kasuwa da masallacin annabi nan yake wa marra ala shafa sai umar ya biyo wajen mallama shafa ummu suleiman o shi suleiman dinga ya biyo garkarta faƙala laha lam'ara suleimana fi suri sai ya ce mata ɗanki suleimana ban gane ba ga sallah asuba faƙala innahu ba ta yi salli ta ce a ai kwana yana sallah da daddare fagalabatu aina sai idanu ne sun karin jaye da asuba bai samu zuwa masallaci ba faƙala umar sai umar ya ce la'an a sha da salata subuhi bil jama'a lalle in halarci sallar asuba cikin jam'i ahabbu ilayya ya yi soyuwa ga min an aquma laylatan bisa ga in yi tsaye dare guda ina sallah in yi kwana na haddasa in ta sallar jam'i wallahi ya yi mini kuna jin yadda umar ke kulawa abin da na ga sallar jam'i ko shi abin da wannan hadisi da kun kaji amma ambata kanzul ummal ya fitar da wannan hadisi warawa ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito an min an abihi qala faqad umar radiyallahu anhu rajula fi salati subh ga sallah asuba umar ya didi ba bai ga wani mutum ba an ka bincika duk bai masallacin nan fara sala ilai sai umar ya aika a kiro shi an ka kiro shi ba ja a gashi nan ya taho faqala aina kunta yace kana ina wa kuntu maridan ce ban da lahiya Umar ya aika mai an kiro shi kun ga ashe rashin lahiya tun da ya karɓa kiran Umar yana ya karɓa kiran Allah amma kin karɓa na don an bai damu da sallar ba Umar ce a kiro shi an kiro shi ce kana ina yace kuntu maridan ban da lahiya walaula anna rasulaka tani ko yanzu ba zan da manzon da ka aiko ya zo mini ba lama da kogar ka gaban hitowa wa qala sai Umar ya ce. shedani wa in kunta tarijan ila adi in kana hitowa zuwa ga wani wani zai aika kiran ka ka hito fa kharij salati ka hito zuwa sallah mana Allah ya kire ka ka kitawa ni in kire ka ka taho kun ga Umar ya kama shi Umar ya kama shi to Allah ya ka gafarta mana ka yahe mana ka tausaya mana ka samu yi karshe mai kyau nan za mu kwana insha Allah a'a ba mu gama ba cikin na muke hayar Allah ya gafarta mana ya ƙara mana tsare ibada da kyau kun ga dai yadda ake tsare sallah da kyau ko to kowannen ku yayi kokari ya tsare sallah duk ciwon da aka kawo ma kuɗi ka hito ka anshe su to ciwon nan kakka tsaya bai hana ma zuwa masallaci ba doke ma lalura zuwa masallaci ba duk ciwon da aka kawo ma abinci ka taho ka an saka ka ci to ba a ɗauke ma zuwa masallaci da shi ba sai ciwon da ba ka iya tashi ko ba ka iya tashi kun ba a ɗauke ma ba in 'yan karara masu talla ba ka sai